muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin kulliya wanda yake nan rimun da zane a cikin garin kano a wannan rana ta talata wanda yau 24 ga watan 11 shi ne watan burkada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 wanda kuma ya dace da goma sha biyu ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da shida wannan zama namu shine zama na bakwai a cikin kitabul itq wanda wannan hadisi na dubu ɗaya da dari ɗaya da talatin mun soma shi rana ita yau lokaci mana halinsa ah, ya ce babu ma yi juzun min shuruɗin mukatab babi da yake magana dangane da abin da ya halatta na sharuɗan wanda aka rubuta masa fansa. An Aishata radiyallahu anha an karbo daga uwar muminai na na Aisha Allah ya ƙara mata yadda. أن بريرة رضي الله عنها جاءت cewa na na barira Allah ƙara mata yadda ta zo tasta'inuha tana mai neman taimakonta fi kitabatiha a cikin fansar da aka rubuta mata Wa lam takun qadat min kitabatiha shay'an kuma bata yi komai a cikin wannan fansa da aka rubuta mata ba anha, ana isha Allah kara mata yadda sai ta ce da ita, irji'i ila ahliki. Ki koma a wajen masu gidanki. fa'in ahabbu an aqdiya anki taki in sun amince na biya maki wannan fansa taki wa yakunu wala ukili kuma walitinki yana hannuna to in sun amince da wannan fa'altu ni kuma zan aikata fa zakarat zalika bariratu li ahliha fa abaw na na barira Allah ƙara kara mata yadda ta ambata wannan ga wato masu gidanta sai suka ƙi. waƙalu suka ce in sha'at an ta ta siba alaiki in ta ga dama ta nemi lada a cikin sha'aninki falsafa alto sai ta aikata wa ya kunu wa la'uki lana amma wali ya zamo yana hannunmu ƙalar ta ce fa zakartu zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na ambata wannan ga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce da ita ibta'i fatiki ki saye ta ki yanta ta fa innamal wala'u liman atak domin walici na wanda ya yanta ne sun maƙama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya tashi fagala yace ma ba da unasin me manufa wa'insu mutane ya shtaritsuna shurutan wanda suke sharɗanta wa'insu sharuɗa laysat fi kitabillah wanda ba sa cikin littafin Allah man ishtarata shardan, duk wanda ya sharɗanta wani sharadi laysa fi kitabillah azza wa jalla wanda bai cikin littafin Allah mabuwayi madaukaki falaisa salahu, to bai samu wannan dama ba wa in sharata mi'ata shart ko da ko ya sharɗanta sharaɗi ɗari sharɗullahi a haƙ wa ausar sharaɗin Allah shi ya fi cancanta kuma shi ne ya ƙarfi to kamar yadda muka yi bayani wannan hadisi imam bukhari rahimahullahu ta'ala ya kawo shi babubuka daban-daban kan wannan a cikin wannan babu na ya kawo shi akalla wurare za su kai uku kuma fiye da haka kamar yadda na yi mana bayani wannan hadisi al'imam ibn kuzaima da al'imam eh, eh, abin da eh, tabari to duk su biyun nan sun yi rubutu na littafi mai cin gashin kansa domin fayyace wannan hadisi da kuma irin fa'idodin da yake ɗauke da shi. Ce yasa Hussein bin Ali ko kuma bin Ali bin Khalaf bin Battal yake cewa a cikin wannan hadisi malamai sun fitar da akalla fa'ida guda ɗari wadda ta shafi addini da kuma ainihin rayuwa. Ah, kamar yadda muka ambata ita na na barira baiwa ce ta waɗansu mutane to sai ta je ta nemi cewa su rubuta mata fansa ma'ana su ayyana wani abu wanda za ta kawo masu da kaɗan da kaɗan ya zamo ta sami yanci ta zama ya to sai suka amince kamar yadda na ambata an samu riwaya biyu wata riwaya ta ce uƙiya tara wata riwaya ta ce uƙiya biyar Malamai da suka yi jam'i tsakanin wannan suka ce abinda aka rubuta shine uƙiya tara to amma wanda suka ambaci biyar wala Allah ita ta tana da hudu biyar sun kakare mata to kaga kenan sai aka ambaci biyar din wanda bata iya cikawa ba to saboda haka da ta ga cewa abun kaman ba zai yiwu ba shine ta zo wajen uwar mumine da na Aisha Allah ya kara mata yadda ta nemi alfarma cewa ga halin da take ciki tana bukatar ainihin agaji to na na Aisha Allah ya kara mata yadda <clears throat> lokacin da ta zo ta nemi wannan agaji nata ba ta yi ƙasa a gwiwa ba sai ta amince shine anan suka ce da'at ko hadisi yace da'at tasta'inuha ta zo tana neman taimakon tafi kitabatiha a cikin rubuta fansarta da wannan malamai suka ce tun da aka ce ha? kenan yanzu kamar bara ta zo ko maula ta zo ko neman taimako ta zo to wannan shi ya nuna shi almukatab da za a rubuta masa fansa ba sharaɗi ba ne sai yana da wasu kuɗi sannan ya nemi a rubuta masa fansa a cikin suratun nur Allah ke cewa wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan to wasu malaman tafsiri suka ce khairan shine malan ku masu gidajen su ku yadda ku rubuta musu fansa in kun san suna da wata dukiya to anan wasu malamai sun ce wannan cewa khairan ana nufin malan anan wannan fasara bata tsaya ba duk da cewa akwai inda za a ce hairan malan ake nufi in taraka hairan kaga malan ake nufi wa na huli hubbil hairi na shadid nan ma almal ake nufi to amma wannan in alimtum fihim khaira sai dai a ce ana nufin alquwwatu fil iktisab wato in shi wannan bawa ko baiwa suna da karsashi na yadda za su iya nemo abin da aka dora musu wa illa in muka ce suna da kuɗi to ai kuɗin bawa na mai gidansa ne to kaga kenan ba za a ce dama <clears throat> wato yana da wani kuɗi ba to nan kenan ba sharaɗi ba ne wanda zai nemi fansa a ce dole sai idan yana da kuɗi a ƙasa bal malamai suka ce ko ma wata takamaimayan sana'a amma inda zai iya yan buge-buge ya samo to ba matsala domin duk abin da aka yi gaba ga ma'aiki alaihi salatu wassalam bai hana ba ta wannan abu ya zama shari'a kun ga ita na barira an rubuta mata fansa ba ta da kuɗi gashi ta zo neman taimako manzon Allah alaihi salam ya samu labari bai tsawace ta ba yace to ke me yasa ke ta je aka rubuta maki fansa kuma kin san baki da sana'a kuma kin san baki da kuɗin da zaki ba su to saboda haka shi ya sanya wasu daga cikin malamai suka ce ko bara bawa zai in dai bara za ta ce ya samo kuɗin ya bayar to babu laifi ya nemi a rubuta masa fansa domin ya fita daga cikin kangin bauta to sai ce wa lam takum qadat min kitabatiha shay'an kuma ba sai wani abu a cikin rubuta wannan fansa ba ma'ana tun da aka rubuta mata wannan fansa ba ta iya yin wani abu na ku zo ku gani ba wala Allah ma da yace shay'an ya nuna babu abin da ta bada tun da aka rubuta wannan fansa duk da cewa duk shekara kamar yadda aka ce ukiya tara ne kuma duk shekara za ta bada ukiya daya to babu abin da ta iya yi a ciki kalat لها عائشة رضي الله عنها أنا عائشة الله يقال متى يدى سيتتي ارجئي إلى أهلك كيكوما زوا جما سجدنك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك إن سنسو سن يدى نبيا مك ونن فانساتاك ويكون ولاؤك لي kuma walitin ke zamo a hannuna fa'altu zan aikata wannan gaba kamar yadda na ambata rana ita yau tana daga cikin gaɓoɓi da suke malamai suka ce wannan ya nuna mace tana da ikon mallaka kuma ta yi tasarrufi a cikin mallakarta don inda mace ba ta da ikon tasarrufi a cikin mallakarta ana ta ba za ta ci alwashi ba ta faɗa wa manzo alaihi salam ba domin ta iya gama cin alwashin manzo da ce a a'a bai amince ba to sai malamai suka ce wannan ya nuna mace tana da ikon ta mallaki dukiya kuma ta yi tasarrufi a cikin dukiyarta za gama ganin malamai dangane da wannan wasu suka tsananta suka ce e ya halatta wai ta yi tasarrufi in abin bai wuce sulufi ba in bai wuce sulufi ba ta iya yi ko ba shawarar mijinta to amma idan abu ya zamo cewa sulusi zuwa sama to sai ta nemi shawara sulusi zuwa ƙasa wannan ba sai ta nemi shawara ba duka wannan bai inganta sunna ba domin yanzu na na Aisha da ta yadda cewa za ta bayar waye sanar da mu cewa abin ta bayar sulusin dukiyarta ne ko sama da ko ƙasa da haka ba babu da wannan tabbacin saboda haka dai a musulunci ya halatta mace ya zama ainihin ta mallaki dukiya kuma ta yi tasarrufi a cikin wannan dukiya ta a wajen yin abubuwa na taimakon danginta ko abin da ya kamata ka kuma wanda ya nuna cewa ya halatta mace ta yi wasu harkoki da za ta samu taro da kwabo in dai wannan bai ci karo da tsarin da musulunci ya dora ta a kai ba kun ga zainab matar Abdullahi dan mas'ud sahabiya ce kuma shi sahabi to amma kuma wato ainihin yar kasuwa ce tana da dukiya har ma ta je wajen manzo alaihi salam ta ce ya ma'aikin Allah ka san mijina ibnu mas'ud talakka ne ni kuma mai kuɗi ce ya halatta idan na fitar da zaka na bashi manzo Allah ta yi eh, in kin fitar ki bashi ba matsala to malamai suka ce to kaga anan ita mace ba za ta ci yadda mijinta ba to kuma sannan mai zakka ba zai ci zakkarsa ba to amma zai iya ci kuma min wajihin akhar yanzu abin da ta ba ibn mas'ud kaga zakkarta ce to kuma zai iya wuce fa ne ta abinci kuma ta ce a nan yanzu ba zakarta ta ci ba kuɗin mijinta ta ci kamar wancan hadisi na barira lokacin da ma'aiki alaihi salam aka kawo masa abinci gaya ya ce alam aral burmata alanna ba na ga tukunya akan wuta ba kuma na ji kanshi ku kawo abinci gaya suka ce ya ma'aikin Allah ai wannan nama ne aka ba barira na sadaka kuma kai ba ka cin sadaka ya ce huwa ha sadaka wala na hadiya ita sadaka aka ba ta mu kuma kyauta za ta ba mu ashe abu ɗaya zai iya ɗewa daga hali zuwa hali shi ɗin ne ya tashi daga wannan hukunci zuwa wannan hukunci yanzu idan barawo ya je ya sato kuɗi ga su kuɗin sata ne barawo ya sato to kuma sai ya ba ɗan dako dakon bahu ya kai masa sai biya shi a wannan kuɗin ɗan dakon me ya ce? halai ce hani an mari'a shi wancan barawon yana nan shi kuma ana bin sa bashin kuɗin mutane da ya sato to saboda haka kenan wannan ya nuna ya halatta mace ta yi mallaka kuma ta tasarrufi a cikin mallakarta kuma wannan yana nuna wato ainihin a ta a cikin matan ma'aiki alaihi salatu wassalam akwai wanda suke suna da hannu da shuni ana isha Allah kara mata yadda kamar yadda mun faɗa wasu karatuttuka tana samun kuɗaɗe sai dai kuɗi baya zama wajenta da ta tara ta tara sai ta je kuma ainihin ta raba wa bayan Allah domin wannan ƙuƙiya kuɗi ne maɗuɗai kuma a ce har ƙuƙiya tara kuɗi ne masu yawan gaske amma kuma ta ga za ta iya bayarwa domin ta fanshi na na barira فذكرت ذلك بريره bariratu نانا بريره تجي barira ta je ta ambata wannan a wajen masu gidanta fa abau sai suka kiya wa suka ce in sha'at in ta ga dama an ta tasiba alayki ta nemi lada akan ki fal ta fa'altu kenan ta nemi lada ma'ana ta yan taki amma daga nan babu ruwanta babu hannunta akan ki kawai ita tun ta yan taki to ta samu lada a wajen Allah wa yakunu <clears throat> wala ukilana kuma wani tinki zai kasance ainihin gare mu qalat take cewa fa zakartu zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na ambata wannan ga ma'aiki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi na riwaya ta zo daban-daban a wata riwayar barira ta faɗa wa nana aisha ita kuma ta faɗa wa Maiki alaihi salam kaji abin da ya faru a wata riwayar nana barira ta zo take kanta wa nana aisha cewa na je wajen su kinji kinji yadda muka yi to sai ma'aiki alaihi salam ya ji wannan tattaunawa ya tambaye ta me ya faru shine ainihin ta yi masa bayani to dai kuma menene magana ta je wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam faƙala laha wato sai manzo alayhi salatu wassalam ya da ita ibta'i fatiki ke saya ki yanta fa mal wala liman a'tak domin wani ci na wanda ya yanta ne to malaman hadisi sun kai sun kawo a wajen fayyace wannan gaba domin a wata riwaya wacce ba wannan ba sai manzo Allah yake cewa ishtariti ki yadda ki ba su sharaɗin domin cewa suka yi sun yadda su karɓi wannan kuɗi da fatan wahida amma bi sharaɗi an ya kuna wala uha lahu sharaɗin wani cin ta ya zama gare su to sai na isha take ta ya ma'aikin Allah ka ka ji ji abin da suke cewa saboda haka kenan wai su wani sai dai ya zamo nasu to sai manzo alayhi salam ce ishtarzi ki shartanta din ku fahimci maganar nan da kyau za mu ga zai ƙarshe bayan ta shartanta ta ce to shi kenan na yarda ku karɓi kuɗin wani ce naku ne to daga nan maki alayhi salam ya hau mimbari ya rushe wannan ainihin manufa ta su to yanzu za mu fahimci cewa manzo alayhi salam ya faɗi wata magana kuma ya yi wani hukunci aka sun wannan abun ba haka ba ne abinda malamai suka ce su wa'intan mutanen san zuciya ne ganganci ne da kuma haɗama wa illa suna sane da wannan hukuncin cewa alwala liman atak kuma hadisi yana cewa alwala'u luhmatun ka luhmatun nasab la yuba wa la yuhab shi wani ce wata tsoka ce kamar tsoka ta dangantaka ba a kyautar da ita kuma ba a sayarwa yanzu ana sayar da 'yan yankwantaka wani mutum ya zo ya ce shi gaskiya ya rasa inda family su suke a to ka kawo dubu ɗari ko miliyan ka zama ɗan family mu ana yin haka ba zai yi ba to kuma yanzu za a ɗauki wani mutum a ce an kyautar da shi ya zama ɗan jinsi kaza a ɗauki wani bahaushe a ce an yantar da shi an kyautar da shi a wajen misali nubawa ko fulani ko bare-bare daga nan ya zama su kaga ba zai yiwu ba to saboda haka shi wani ce yadda ka san ba a kyautar da yan uwantaka kuma ba a sayar da ita to shi ma ba a kyautar shi ba a sayar da shi shi sa kun ga daga cikin sharaɗin gado suka ce nasabun wa wala'un wa nikahun dalilin da zai sa wani ya gaji wani hanyoyi ne guda uku babu na hudu nasabun ko dai ya zamo nasaba wane dan wane ko wane baban wane ko wane dan uwan wane ko wanci yar uwan wane ma'ana dai akwai wata dangantaka wadda za ta sa wane ta gadon wane haka shine nasabun sannan wa wala'un da kuma wala shine wannan akwai maulal mu'tik da maulal mu'tak in muka ce maulal mu'tak shine mai gida wanda ya yanta bawa shi kuma bawa da aka yanta shine maulal mu'tak ma'ana bawa wanda aka yanta to shi maulal mu'tak shine zai ci gadan maulal mu'tak yanzu da za a ce har yanzu ana bauta to sai ka zo ka yanta bawa bawan nan yayi kudi yayi kuɗi, ya zama muloniya to amma babu danginsa ba dalilin shi ma bai san ɗan wata ƙabila ba ne bai san ɗan wata ƙasa ba ne ba wasu danginsa da ya sani ko suka san inda yake saboda haka sai ya faɗi ya mutu ba ɗa ba jika to kai da ka ‘yan tashi za ka ci wannan gadon gabaki ɗaya yadda za ka ci gadon mahaifinka misali a ce ya rasu ba kowa sai kai za ka cinye sa? ko dan uwanka shiƙiƙi ko abdi ko dan da ka haifa ko duka dai wani daga wanda za ka iya cinye dukiyarsa misali yar uwa shiƙiƙiya yar uwa li'abbiya da sauransu to kaga kai ka cinye gadon wanda ka yanta a nan malamai suka ce ko mace ce a ce mace ce ta yanta bawa namiji ya yi kuɗi ya mutu ba dangi iya ba na baba to ta zamo maulal mu'tika yanzu ita ce za ta cinye sa kamar yadda duk wani asibinsu zai iya cinyewa gadonsa, to sai kuma annika ne auratayya mutum ya ci gadon matarsa in ta riga shi rasuwa ko ta ci gadonsa idan ya riga ta rasuwa wannan hanyoyin guda uku ta su ake cin gado in babu su babu hanyar da za a ci gado to dai shahid daga ciki akwai wato abin nan alita shi ne ‘yantawa to shi ne anan sai ke cewa eh, ibta'i fatiki ki siya ki yanta fa wala liman a'tak wato ainihin wani ci ga wanda ya yanta ne to sai malamai suka ce wancan fada da ma'aiki alaihissalam ya ce ishtariti sai suka yi malamai suka yi mata fassara biyu suka ce a lugatan al'alama ya ka ce a a larabci shine alama shi zaki cewa sharaƙu sa'a alamomin tashin alkiyama yanzu ga munan bargaje a cikinsu. to suka ce to kenan wannan da aka ce istarisi ma'ana ke nuna musu alama cikin amince wasu suka ce a'a wannan tahakkum ne akwai abin da ke cewa amru tahakkum yi umarni na gatsi ba haka ake nufi ba Allah yana cewa e in maluma shi ito kowa ya abin da ya gana ba kenan wannan an halatta kenan duk kowa mai shan giya ya sha giya wanda yake so sata ya je sata duk wanda yake kowace tsiya ya je ya yi kuma shi kenan ya sha ruwa ta sha a'a ma'ana in kun kibin dokokin Allah to shi kenan yi maluma shi ita kamar wata hadisi idan lam tastahi fasna amma ita in dai ba ka jin kunya mana in idan ka abushe ke kai abin da ka ga dama kaga anan ba lafifi ya ba mutum ya je abin da ya ga dama ba suka ce to daidai ki da wannan ishtariti tunda sun san hukunci kuma sun sa san zuciya to shikenan ki ce masu ainihin ki sa masu sharadin ina fata mun fahimta to sun maƙama صلى sallallahu alaihi وسلم to bana na aisha ta kidanya kuɗi ta ba su na barira ta samu yanci sai ma'aiki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya tashi faƙala sai ce ma ba da unasin ya shtari tsuna shuruɗan menene manufar waɗansu mutane da suke sharɗanta waɗansu sharuɗa laisar fi kitabillah wanda ba sa cikin littafin Allah ma'aiki alayhi salam ya san mutanen nan kamar yadda kullum muke faɗa daga cikin asali da'awa akwai ikhfa'ul asma wasu imalu sifat boye sunaye da kuma ambatan sifofi ko da mutum ya yi laifi ga shi a zaune a gaban ka kasan ya yi laifin nan to kada ka kama sunan shi ki wato wani labari ya zo mana ashe kai kaza kaza kada ka yi wannan in ka yi wannan ka tsinka shi ya ce wannan kakun ya tashi kun ga kirkira a ibn tubiya na ibn tubiya wanda aka aika karɓar zakka da ya karɓo kuma aka bashi alheri ya zo ce ya ma'aikin Allah ga zakkar da kuka tura ni kuma wannan dan alheri ne suka yi mu shi zaune a masallacin manzo alaihi salam sai ce ma balu aqwamin yaf'aluna kaza wa kaza me manufar waɗansu mutane suke aikata kaza da kaza me manufan mutane za mu aika su karɓo haƙƙin Allah su zo mana da dukiya su ce wannan taku ce wannan kuma kyauta aka ba mu mutum ya zauna gidan babansa ko babansa ga idan za a kawo masa kaga manzo Allah bai ambata sunansa ba duk da cewa gashi nan zaune wasu suka ci alwashi suka zo gidan matan ma'aiki alaihi salama kafin a saukar da hijabi suka tambaya ibadar ma'aiki alaihi salam take aka faɗa masa ya manzo alaihi salam yake yi kiyamul laili wani lokaci wani lokaci yakan yi bacci manzo alaihi salam yakan yi azumin nafila wani lokaci ya sha ruwa kuma sannan manzo alaihi salam yana da matan aure suka ce ina ai mu ba irin sa bane wanda aka gafarta wa komai da komai dan yace shi daga yau yayi sallama da bacci da dare kullum sai dai qiyamul layli dan yace shi kuma yayi sallama da cin abinci da rana kullum sai dai azumi sai ya ce shi kun ba zai yi aure ba domin wai a jajirce a yi ta ibada ga su a zaune amma sai manzo alaihi salam ya me manufar wa'insu mutane suke cewa kaza da kaza ni na fi ku sanin Allah ni na fi ku tsoron Allah ni kan yi sallar dare ni kan yi bacci ni kan yi azumi ni kan sha ruwa kuma ina ina aure da mata wanda bi ya kyamaci sunna ta baya tare da ni to wannan yana daga cikin abin da musamman tsannen mu da ma wasu ma'aita ma 'ya'yanmu wanda suke hawa social media ko su hau ma kan mimbari wasu ma na juma'a su tsoraci Allah akan irin wannan abubuwa wani za ka ga ya kama sunan mutum ƙarara in ma da laƙabi in yi ambaci sunan zalla ba a sani ba sai hada da laƙabin to zai haɗa. ya yi masa figar tumu ko wato figar dawa wannan ba daidai ba da cin addinin musulunci cin mutunci ba shi ne manufar da'iya ba manufar da'iya mai laifi ya ban laifinsa manufar ka ka faɗa wannan laifin ka faɗi dalilai da suka haramta wannan kuma ba sai ka faɗi shi wani da ka san yayi ba in shi ya tashi ya ce to na ji da ni kake wannan kuma shi ta shafa amma dai kai ba kama suna ba wani Allah akwai wanda zai ta buga misalai kaza kaza kaza wani kawai kamar suna ya rage ya fusata ko ya fice daga masallaci ko ma ya faɗi wata makan magana to kaga wannan shi yayi ba kai ke ba almuhim mu wa kula da irin waɗannan abubuwan sake yawa tana da matukar muhimmanci to manzo alaihi salatu wassalam ta ce ma ba balu unasi menene manufar waɗansu mutane yashtariquna shurutan wanda suke sharɗanta waɗansu sharuɗa laysat fi kitabillah wanda ba sa cikin littafin Allah nan ana nufin wanda ba sa cikin alƙur'ani ko kuma ana nufin ba sa cikin shari'ar Allah ko kuma dokokin Allah wani ake nufi na biyun ake nufi dalili wato za ka ga masu aƙidar ko addinin tattiniya ko addinin ƙalaƙatu sukan yi ma'ahadu suna hujja ko in sai ma musulmi bi akmalihim da irin wannan hadisan ai gashi manzo alaihi salam yana cewa menene manufar waɗansu mutane wanda suke sharɗan da sharaɗi wanda baya cikin littafin Allah kuma littafin Allah alƙur'ani ake shi. to in ka ɗauki wannan to alƙur'anin ma sai ka yi masa faɓa Tunda da alƙur'ani a cikinsa an ambaci kitabun ba so ɗaya ba kuma ba wai alƙur'anin ake nufi ba kaga yanzu a inda suke daga cikin hujjojinsu na kin hadisai Allah ce ma na fil kitabi min shay ba mu rage komai a cikin littafi ba saboda haka ƙur'ani duk abin da kake so yana ciki kuma ƙur'ani shi ya faɗa to kaga mai wannan sai ka tambaye shi ka ce to yanzu tun da haka ne mu zo cikin suratul tauba Allah yana cewa inna iddata shuhuri inda Allah hifna ashara shaharan fi kitabillahi lissafin watanni a wajen Allah goma sha biyu ne a cikin littafin Allah to da Allah ya buɗo tun daga bakara zuwa na ya zana maka watannin nan goma sha biyu wanda Allah ya ce fi kitabillahi kuma ni dai na san ko za a yi masa ɗaurin kalambu ko ɗaurin huhun goro ba zai iya kawo a cikin littafin Allah ba na faɗa muku akwai lokacin da muka yi wata tattauna da wannan kala kato wanda jami'a tsaro suka kama shi akan wannan na kawo masa wannan ce to Allah subhanahu wata'ala <clears throat> ya ce lissafin watanni a wajensa goma sha biyu ne kuma fi kitabin lahi da Allah ayar muke so wadda ta zana wannan watannin goma sha biyu to shi ne kuma ya shiru to kaga anan fi shar'in lahi ake nufi Allah ke ta wal muhsanatu min nisa illa ma malakat aymanukum alaiku. alaikum lahi ake nufi shari'ar Allah ce akan ku to nan da aka ce laysat fi kitabillah ana nufin wato ainihin shari'ar Allah bari na karanta mana abinda ibn hajar ya kawo a cikin littafin safatul bari wanda abin sha'awa shi ma ba wai magana ta ta molanka ba maganganun malamai da su gabacin shi ya kawo nan kun ga inda ke ta wannan fatawar bari ne mujalladi na na biyar mujalladi na biyar shafi na 222 sai ce wa bin babban shi ne ali ibn khalaf ibn batsali ya rasu 444 yanzu shekararsa nawa da rasuwa dubu da nawa dubu da uku dubu da uku da rasuwa ba da haihuwa ba sai eh, yana da ainihin sharhin Buhari, wanda ina da shi kusan mujalladi kamar biyar ne nake ji sai ta ibn abdul yake cewa al-muradu bi kitabillahi huna abinda ake nufi da littafin Allah anan shine hukumuhu shine hukuncinsa min kitabihi aw sunnati rasulihi. wanda ya zo a cikin alkur'ani ko sunna maki alaihi au ijma'il umma ko abin bai ma zo a cikin qur'ani ba bai zo a cikin hadisi ba amma zo a cikin ijma'i na al'umma wa qala ibn khuzaima ibn khuzaima yace laysa fi kitabillah ay laysa fi hukmillahi jawazuhu aw wujubuhu wato a cikin hukuncin Allah babu halaccin wannan sharadi ko kuma wajibcin La'anna anna kulla man sharata shar'an ba ana nufin duk wanda ya sharɗanta wani sharaɗi. Lamiyan yantiq bihi alkitabu in dai bai furta shi ba ya butul wannan zai baci kaga kaman ya san masu wannan addinin ko da kira masu ne firka ma da ba. Ya yace saboda ka ba haka ake nufi ba yace li annahu domin yadda lamari yake kada ya fil bai'i ko yashtaritu fil ya ce ai akan sharɗanta giranto a wajen ciniki fala yabtul shar amma kuma cinikin bai sharɗin sharɗin bai lalace ba to ƙur'ani, ina aka ce in za a yi ciniki sai an samu garanto za ka iya zuwa a wani ciniki ga wani mutum da baka gama sanin sa ba ka ce to gaskiya ba zan yarda in sayar maka ba sai ka kawo garanto wannan na ce masa in na neme ka baka nan gunsa zan koma kaga za a iya yin wannan wa yushtaratu fi samani ah, shurutan kuma a cikin kuɗi ma ana shaɗanta sharuɗa min awsafihi sifofin kuɗin musamman kamar a wancan lokaci zinari kala kala ne a yanzu wani zai iya yin sharaɗi yace ya sai da filinsa ko gidansa Abuja amma in Dallas za a biya shi kaga wannan sharadi ne a cikin abin da za a biya ko kuma yace a shi a da za a biya shi ko da pound ko abin da ya kama da haka yace ce min nujumihi ko kuma da za a bada da guntu guntu kudi ne masu yawa ita tuna sayar maka amma zaka dinga bada kaza kaza kaza duk wata har ka gama biya Ya ce, wa nahwu zalika da muka mutu wannan fala ya butul kuma wannan sharaɗin ba za a ce ya ɓaci ba kuma ka ba Alƙur'ani yake ba wa ƙalin an-nawawi imam nawawi ulama malamai suka ce a shurutu fil bai'i aqsam sharuɗa a cikin cinikayya wato abin nan kashi-kashi ne ha ya qatadhihi itlaqul aqd ɗaya daga cikin sharuɗan mujarradin ƙulla cinikin ya tabbatar da wannan ka ta taslimihi kamar sharuɗin bayarwa yanzu idan ka zo za ka sayi bawon shinkafa a wajen mutum ka ce to zan sayi shinkafar ka in biya amma da sharuɗin idan na biya za ka ba da in tafi da shi akwai wanda sai an yi wannan sharuɗin zai baka ba sai an yi wannan sharuɗin ba ko ka zo ka sayi keke ka ce to in fa aka rubuta rasidi nan fa karba in tafi da kayana <laughs> kaga a ciniki ba sai an yi wannan ba yawwa ko kuma za ka sayi gida ka ce to in fa ka yadda na saya sai fa ka bani takardu babu wannan sharadin automatically da ka saya dama shi ma sani dole ne an yi ya sallama maka yace asani wato na biyu sharqun fihi maslahatun akwai sharaɗin da zai zamo akwai maslaha kan rahani kamar ainihin jingina misali ya zamo kila mutum ya ba da bashi ba rubutu ce to sai dai ka ba da jingina kamar yadda Allah ce wa in kutum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun ba saboda yanzu gashi ka bashi bashi babu rubutu kuma babu wani wanda zai shaida in ya je baka bashi ba ya zaka yi to amma tun daga wayarsa ya baka ita ce shaida ko ya dawo da kuɗi a ba shi waya ko kawo a riƙe waya misali ka gani to sai ce a salisu abu na uku ishiratul itiki fil abdi sharɗanta yanci a wajen bawa wa huwa ja'izun Indar jumhur kuma wannan wato halal ne a wajen jumhurin malamai da hadisi Aisha saboda hadisin Aisha wa qissatu Barira kamar wani ya ganka kana da bawa ce kai wane ni ko da zan so ka sayar min da bawan nan kace to na yadda zan sayar maka amma sai dai idan za ka yanta shi wato a nan abin da sa aka ce wannan akwai haramcin bai'un wa sharqun wato hadisi ya ambaci haramcin ciniki da sharaɗi. menene eh, abin da ciniki da sharaɗi? ina da fuskoki kamar wani mutum ya zo yace zai sayi kaza naka sai ce zai sayi ragonka ko kuma ka ce ne? za ka sayi rago na ina so in sayar sai ce eh na yadda zan saya amma kuma kai ma sai in za ka sayi kazanawa to ba a san ba a yi da wannan ba ko kuma mutum yana son gida misali gidansa yana haɗe da gidanka sai tashi zai sayar sai ka to kana so ka sai wannan gidan sakamakon kuna makotaka sai ce to na yadda zan sayar amma sai kamun alkawarin fili a unguwa kaza to kaga wannan bai halatta domin ya zama bai in washe amma a wajen bawa saboda yanci ne malamai suka ce ba komai sai ce arrabi'u abu na hudu ma yazidu ala muqtar al-aqdi abinda zai rito a bisa wato abinda tuniki mm, wato ainihin ya hukunta wala maslaha ta al-mushtari wanda ba maslaha a wajen mai saye yace kafisna imam manfa'atihi kaman togata amfani ya ce fa huwa to wannan batacce ne in kun fahimci abin da yake cewa bai halatta ka sayar da abu ka togace amfani yanzu misali ka ce ka sai da mutum babur ya saya amma kun baka yadda ya hau ba ka yadda 'ya'yansa su hau ko kannansa ko abokansa amma shi ne baka yadda ya hau ba to kaga wannan ba zai yi ba a nan malamai suna cewa akwai sharaɗi wanda ya halatta a yi shi idan ka ta alwashin wannan sharaɗi ko wanda ka tura ya ci maka alwashi kuma ka amince to sai ka zartar da shi yanzu misali kana neman aure ka je neman auren wata mata ko tarinya ko ita ko iyayenta sai suka yi maka sharaɗi cewa to in fa ka aure ta ba za ta zauna gama ko birget ba sai dai nasarawa GRA ko sharaɗa phase 2 ko kuma sai dai kan bene ba za ta zauna flat house ba sai dai bene to yanzu wannan sharaɗin ya halatta ka karɓa ko bai halatta ba ya halatta ka karɓa ya halatta ko bai halatta ba ya halatta in kana da iko ya halatta in kana da iko ko ka za ka aure ta amma ba za ta ci masara ba ba za ta sha fiya wata ba sai dai suwan wata misali ko faru to in ka amince dole ne wannan abin sai ka cika sai ka cika to idan ta ce in ka aure ta hanyar jirgi daban ta mota daban yawwa ta ne za ta yi maka abinci ta ga maka ruwa a buta amma duk wani abu ba wannan ba wato ainihin ya saraya. to wannan sharɗi zai zauna ba zai zauna ba ba zai zauna ba to a nan ya halatta kai lif ka ce ka yadda sai an ɗaura a nan ce ba ka yadda ba ya halatta to menene auren ai ba bai ma kamata a ce an kawo wannan sharaɗin ba to ya halatta sai ba za a yi mata kishiya ba ka sa hannu cewa ba za ka yi mata kishiya ba wato kuna ganin wannan kamar abin mamaki ba zai yi wallahi yana yi ba daɗe wannan nake jin labarin wani makwaɗaici ya auri wata yan boko international saboda haka ta ce ta yadda za ta aure shi amma wato abin da dan manta ko dai ba zai ci gadon ta gaba ɗaya mai kuɗi ce ko kuma banda kamfani kaza ta wasu abubuwa in ta riga shi mutuwa to ba zai ci gado akan wani abubuwan ba to shi kuma tun da kwaɗayayye ne eh, da aka rubuta ya sa hannu da lauyoyi to kaga wannan mata sai sharaɗi ne tunda Allah ya ce wa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad azwa karshe Allah ya riga ya tsara wani ta za a yi a akan karya abinda Allah kuma ya tsara kaga wannan ba ta sai sharadi ne saboda ka duk abinda dai musulunci ya tabbatar to ba za a wannan ba sai ce wa qala qurtubi imam al-qurtubi yace qawluhu da yace laysa fi kitabillah ay laysa mashru'an fi kitabillah ba a sharɗanta wannan a cikin littafin Allah ba ta'asilan wala tafsilan kuma fito wannan gabar da kyau ko dai ta'asil ko kuma tafsil me yake nufi da wannan sai ce wa ma'ana haza abin da ake nufi da wannan anna min al-ahkami daga cin kunce kunce ma yuqadu tafsiluhu min kitabillah akwai wanda qur'ani zai yi dalla dalla a ciki kal wudu kaman alwala faghsilu wujuhakum wa aydiyakum lil marafiqi har zuwa ƙarshe kun ga sai aka ambaci gabbai wa minha ma yu'khadhu ta'siluhu duna tafsilihi kuma amma daga cikin ibada ko shari'ar Allah akwai wanda Allah zai ba da asalin a dunkuli amma ba silla ba kasala kaman sallah don Allah cikin akwai da aka ce azhar raka'a hudu la'asar hudu isha'i hudu kuma sannan magariba uku biyun farko fatiha da sura a bayyane ta ƙarshe fatiha a ɓoye. babu wani a cikin alƙur'ani amma akwai waƙe musalata salata wa atu zaka shi yasa ma Allah ya turo malaka jibrilu ya jagoranci manzo alaihi salam sallah ya nuna masa kaifiyar sallah da adadin sallah da kuma ainihin lokutan sallah to kenan alƙur'ani akwai da zai zo tafsilan a fayyace abubuwa filla filla akwai wanda kuma za a kafa asalin sa sai ke cewa wa minha sai ce daga ciki kuma ma usila asluhu akwai abin da aka kafa asalinsa a cikin alƙur'ani yace kaddalatul kitabi ala asliyati sunna kaman yadda alƙur'ani ya nuna ita ma sunnan manzo alaihi salam asali ce Allah ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mai wannan yake nuna mana a ce sunnan Allah asali ce tunda ita ce bayanin abin da aka saukar ayoyi da yawa duk sun ambaci abin irin wannan a cikin alkur'ani sannan yake cewa wal ijma da kuma ainihin ijma'i kaga ijma'i Allah ke cewa man yushaqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda sai ce wattabi ghayra sabil mu'minin yabi hanyar da ba ta mu'minai ba mana abin da suka ittifaki akai malamai suka ce wannan yana nuna ijma'i a sai karɓaɓɓe ne babu nasi a cikin alƙur'ani babu shi a cikin hadisi amma kuma wasu nusus ko kuma wasu abubuwa da malamai suka fahimta to sun yi ijma'i akan hukunci kaza saboda babu yadda za a al'umma sai haɗu akan abin da yake ƙarya ne ba daidai ba ne ba za a taɓa samun wannan ba to dai yake cewa fa kullu ma yuktabasu min hadhihi al-usul duk abin da ya zamo an daso daga wannan asalai tafsilan yi filla filla fa huwa ma'khudun min kitabillahi ta'silan to littafin Allah shi ya kafa wannan ma'ana dai mun fahimci cewa da aka ce laisa fi la, ba ana nufin in baya cikin ainihin alkur'ani ba an gane ku? to sai ce man ishtarata shartan duk wanda ya sharɗanta wani sharaɗi? laisa fi kitabillah azza wa jal wanda baya cikin littafin Allah mabuwayi madaukaki falaisa lahu to ba zai ci gajiyar wannan sharadin ba wa in sharata mi'ata shartin koda ko zai shartanta sharadi 100 amma ku gane nan ana maganar sharadin da zai ci karo da alkitabu wa sunna tunda kun ga su wannan sharadin nasu ya ci karo da sunna amma da za ka zo a ce za ku yi wani abu da wani ku yi sharaɗi shari'a za ta karɓi wannan yanzu misali kana da kuɗi miliyan uku za ka bai wa wasu su juya wannan na farko ka ba shi ka ce to wani gashi ni ina da kuɗi ba iya kasuwanci ba ka je ka juya kuɗin amma duk abin da aka samu na riba a raba daidai kai rabi ni rabi wannan shine sharaɗi yace ya yadda ɗayan sai ka bashi ka ce to wani wannan miliyan ɗayan ka je ka juya duk abin da ka samu na riba a kasa uku ne mai kuɗi kashi biyu kai kashi ɗaya ya ce ya lamunta ɗayan shi ma ka bashi ka ce to wani ka je ka juya duk abin da ka samu na riba a kasa biyar ne uku kai biyu yanzu na sharɗin akwai shafin alkur'ani babu shi amma kuma karɓaɓɓe ne a shari'a kamar yaya da yanzu wancan da ka ce masa idan aka samu riba a kasa uku kai kashi biyu shi kashi ɗaya sai ya ji labari wani ka ce shi ya ɗauki rabi ya ce to me rena wayo ka ji ya yadda wai a kasa abin nan a afuwan kai shi wancan da aka ce rabi haka ne ko wannan rabi na'am wannan 50-50 wannan kuma mai kuɗi biyu shi kuma ɗaya akan uku ce ka ji wani farabi ya ce ɗauka amma ni saboda ya rena mun waye wai a kasa uku in dauke daya to ai ba tare muke zuwa kasuwancin ba ni ma duk abin da na samu uku zan kasa a rabawa zan yi daidai ni rabi shi rabi ya halatta bai halatta ba abin da ya tsoro akan abin da suka yi ya haramun ne idan ya ci kuma kaga sharadi ne ake kuma bai cikin alkur'ani saboda bai ci karo da ainihin abin da Qur'ani ya zo da shi ba. To wannan shine abin da ake nufi cewa duk wani sharaɗi wanda bai cikin wato littafin Allah ko hukuncin Allah to wannan batacce ne ko da ya kai sharadi ɗari to a nan malamai suke cewa hatta abubuwa kun sa akwai abin da ke gida almasanihul mursala wani sa daga cikin abin da malamai suke gina hukunci duk da wasu malamai ba su dauki wannan ba masalul mursala shine abin da za ka ce ba qur'ani ba ne ba hadisi ba ne ba ijma'i ba ne ba kiyasi ba ne to amma kuma yana da wani alfanu ta fuskar zamantakewa wannan abun zai hana waɗansu hatsarori da za su faru zai samar da wata walwala ko ya samar da wani hutu to idan hukuma ta gina hukunci akan wannan ta ce to duk wanda ya saba wa doka kaza hukuncinsa kaza ko kuma tararsa kaza to in an karbi wannan kuɗin hali aka karba misali yanzu mu ce danja mai bada hannu kaga an yi danja saboda maslaha idan aka ce babu ita hanya ta yi cross za a zo a cuɗe abin da ya kamata jiran da ya kamata in danja ne na minti ɗaya ko biyu yanzu sai ka minti talatin baka fita ba to sai aka ce yanzu katso da ishara kamar yadda rabar suke cewa yanka danja a wuce ina ji in ban manta ba a saudiya katso da ishara kusan ko dubu biyar ne in ban manta ba ka tsoni ishara ka yanke dan da bata baka in ban manta ba riyal dubu biyar da akwai lokacin da yake dubu uku riyal dubu yanzu yake wajen dubu arba'in to a ce abin nan <laughs> nawa kenan a'a yawa abin nan abin a'a mantawa ne riyal dubu dari hudu mantawa ne riyal dubu dari hudu ne a yanzu to ka ce dubu ɗari hudu sau biyar nawa za ta baka to in ka tsallaka danta shi yasa za ka ga mutum ya zo karfe ɗayan dare karfe biyun dare ba kowa amma sa akwai kamara ya tsaya dole sai ta bashi saboda rashin yin wannan zai sabbaba salawanta rayuka to kaga ba za a zo a ci taron mutum da ya tsallaka danda ce to wala sai an biya ni lahira ai qur'ani bai ce a yi danja ba haka bai da wannan hurumin saboda misali ne mursala misali a zo a ce abin nan bishiyoyi suna da amfani a cikin dari, an hana sare bishiya duk wanda ya sare bishiya za a ci tara kaza saboda dumaman yanayi sai ka zo ka ta qur'ani na ka ce kada a sare bishiya ni kawai zan zan sare sai ka sare aka yi ma tara kake za a biya ni lahira ko kwandala ba za a biya ta ba saboda abin da aka yi da ta karo da alkitabu suna ba ina fata an fahimta to sai ki ta sharuɗin lahi a haƙƙo ausak ya ce sharaɗin Allah shi ya fi cancanta kuma shi ya fi amintuwa to a nan af'alu tafzil ba a badin ba bane ba abin da ake kira af'alu tafzil a nuna kaza ya fi kaza kowa ne ya fi wane yanzu idan aka ce wane ya fi wane kuɗi wanda aka san ana nufin bashi da kuɗi yana da shi amma dai an fi shi wane ya fi wane tsawo wanda aka fi bashi da tsawo yana da shi amma dai an fi shi an gane ko to nan da aka ce sharuɗullahi a haƙƙo sharɗin Allah shi ya fi tantanta ana nufin na wani Allah ya tantanta amma na Allah da ya fi tantanta ba haka ake nufi ba ma'ana sharɗin Allah shi ne kaɗai ya tantanta alati ce idilu huwa aqrabu litaqwa ku yi adalci shi yafi kusatawa zuwa ga takwa menene kishiyar adalci zalunci to yanzu annan za a ce zalunci zai iya bayuwa zuwa ga takawa amma sai dai adalci ya fi shi abadan ba haka ake nufi ba to af'alu tafdhil takan zo amma ba a babin ta ba ta zo da yawa a cikin alqur'ani ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa wasan makila yan aljanna a wannan wurin su suka fi alkhairi ga matabbata kuma su suka fi alkhairi a wajen wurin kailula to yan wuta su ma akwai alheri a mazaunin su sai dai aljanna yafi kaga ba haka ake nufi ba to nan suka ce shi ne af'alu tafdil allazi laysa min janibin akhar min shay' shine al tafdhil wanda ɗayan ɓangaren babu komai kenan nan sai mu ce sharaɗin Allah shi ne tantantacce wa awsad kuma shi ne amintacce kenan duk abin da ya ci karo da sharaɗin Allah bai tantanta ba kuma ba gaskiya ba ne ba ainihin faɗaɗe ne to ina ga za mu tsaya a nan an yi kai da kai kwai da shi kenan dai Allah ya sa mu dace malam mutum ne yake neman aure sai aka tambaye shi menene sana'ar shi sai ya ce buga-buga kawai ake yi shin malam ya kamata a bashi aure <laughs> to sai a tambaye shi a ce a buga buga taka za ka iya ciyarwa ka biya kudin haya ka tufatar duk kana ganin za ka iya in yi ce eh shi kenan eh ai buga-buga suna tara akwai wani kamfani ma buge-buge trading company <laughs> eh in dai buga-bugar za a iya samuwa a bugatan a bugatan kuma za a iya samowa shi kenan amma ni abin da zan fara shawara a nan shi ne kun san daga cikin matsalolin da ake samu ana ba da aure kawai daga maganar manemi musulunci ya tsara bincike wanda zai nemi auren ba daga sama ya faɗo ba dole dai akwai unguwarsu akwai abokansa akwai makotansa akwai iyayensa duka akwai wannan to shi ke nan ka zo kana neman aure ka ce buge-buge kake to mun ji Allah sa albarka ga sai a tura a binciko shin wai wannan nan dan unguwa kaza sahihi ne me sana'a sai ya rayuwa wasu waye abokan su duk abin kowa saboda haka sai a zo maka da cikakken labari da zaka gamsu ka bayar ko ka ki bayarwa amma ba kawai da ya faɗi magana shi kenan a ce an gina a kai ba Allah saboda, dace wani yace dan Allah malam wace addu'a mutum zai dinga yi domin neman Allah ya tabbatar da shi akan yawaita ibada ba tare da yankewa ba manzo alaihi Salaam ya koya mana kullum in mun yi sallah mun ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa sun ibadatik Allah ka taimake ni a bisa ambatanka da gode maka da kuma kyakkyawar ibadarka to ko wannan karki kana yi bilaki zaka dinka samun karfin gwiwa da zuciya a wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala wannan yace malam mutum ne wata ta ɗauki wayar matar shi ta rubuta mashi saƙo da maganganu marasa daɗi a ciki har ma ta nemi ya sake ta shi kuma ya yi reply cewa ya sake ta bayan matar tashi ta ga saƙon har ma ta tafi gidansu sai aka fahimci cewa ba ita ce ta aika da wannan takardar dabba domin wadda ta rubuta ta goge shi a wayar malam menene hukuncin wannan sakin to da farko dai shi ma sabon yanka da kyan in ya san abin da yake wato duk mutumin da yake zaune da mace ya san wace ce matarsa ko sako ta turo masa ko aka yi rubutu ya san wannan kalmomin da matar suke amfani da shi ko ba kalmomin da suke amfani da shi ne ba to muƙaddara a ce hakan ta faru in ya yi sakin a kan sharaɗi ma'ana akan kin ce na sake ki tun da saki kika nema na sake ki akan abin da kika nema misali a ce ya yi saki akan wannan to matarsa ba ta saku ba domin me ya gina a kan abin da ta nema kuma sai zan ba ita ce ba kaga wato muhallin ginin babu shi amma in haka kawai ya ce to shi kenan na sake ki a matsayin ya saki matarsa to shi kenan matarsa ta saku na kawo muku wata kista ko wata abin nan tsabanin malamai mutum ne mana da mata biyu sai ya ce wance sai ɗaya ta ce na'am sai ce na sake ki muƙaddara a ce akwai ladidi akwai gwamma sai ce ladidi sai gwamma ta ce na'am sai ce na sake ki don zo ce ta saku labidin ta saku ko gwammar maganganu ne malamai suka yi wanda suka zafa ba suka ce dubiyu su saku ita wannan da niyyar ta saku da niyyarsa wannan kuma da lafazinsa a kanta da yake nan wasu suka ce a a innamal amalu bin niyyati wacce yake nufin sakar ita ce ta sako kan kuma ta mafaɗi wani hawan yan bayi karatu ma ba da mutum ne yana so ya yanta wani bawan ce ya kira bawa ne. sai ɗan yace na mai na yanta ka sai zan ba wanda yake nufi ba to sai wasu suka ce a'a su kuma na uku suka ce saki ya auku ga wacce ta je da kunnanta to yanzu a fatawoyin guda uku wacce ta bai soki ni ina kan akan inamal amalu bin niyyat yawwa kaga shi yanzu abin da yake nufi matar sa ya saka matar ya saka saboda kai ya sake ta da a ce mai nutsuwa ne min zagin da za ta bari ce komai ba sai ya dawo a gida ta gaggawan me yake idan ya dawo sai ya zauna kawai sai mika mata nisa ɗin ya ce karanta wannan me za ki ce kaga wani in mai hankali ne in ta duba ce masu ga ta fashe da kuka ba ta sani ba tsakanin da ka kai wannan ba ke eh, yi rantsuwa wallahi ba ta san hawa ta sauka ba to kaga shi kenan amma wani dama wato haka shiri shiri ne dan Allah in ba shiri shiri ba ai ko ba ka kasar to za ka yi hakuri har ka dawo ko kuma aƙalla in ma abin ya dame ka tura ma wani ɗan uwanta ko wanda kai masa reply kai fa wani zuwa gare shi ga abin da wanta ta turo mun me zaka ce ko babanta kaga ana za a tumkar hanci za su je a gunta kiya kikai haka ta ce wallahi ta sani ba kaga za a bibiye magana cewa shi ma ba ta sani ba so da yawa ake cewa fil ajalatin nadama gaggawa ta kan haifar da nadama mutum ya gaggawa kuma ya koma ya rasa inda zai sa kansa wanda yake cewa malam mutum ne wani ya bashi sautu bayan ya siyo mashi abin abinda ya ce sai ya ce baya son irin wannan wanda ya siyo shi kuma da ya je ya sayar har ma ya ci riba to malam riba tawa ne ne a cikinsu ha ta mai kudi ce ya za ka ci riba abin da baka da asara wato akwai abin da ake hausa malam fiƙo suke cewa bai'ul ulfuzuli ko tasarruful ulfuzuli wato cinikin mai karambani kun ga wannan urufi bin ja'ad ma'aiki alayhi salam ya bashi dirhami ce je kaka siyo min akuya to da yake mutum ya iya kasuwanci da ya sai akuya sai siyo akuya a dirhami ya dawo afuwan awaki biyu ya siyo sai siyo awaki biyu a dirhami daya manzo Allah kuma dirhami ya bashi yana jaye da su sai wani ya ce kai akwai a ta sayarwa ce ya ce eh sai sayar masa nawa ka saya ce dirhami ya bashi akwai ya bashi dirhami sai kawo mai ki alaihi salam dirhami da akuya kaga in mai wannan tambayar ne akwai zai kawo ya gabar dirhamin ka gani ma'aiki alaihi salam ya karbi dirhami da akwai masa addu'a ya ce wallahi daga ran ko kasa na ɗiba sai na sayar da ita sallallahu ala nabi kare to sai malamai suka ce duk wanda zai ma ne a sayar da wani abu naka ciniki zai zarto kan a ko a'a naka yanzu haka kawai wani sai ya ga babur ɗinka ƙira irin wani bifan ne na da ya ta neman irinsa bai samu ba kai kuma dama ka gaji da shi ka kawai sai gan shi a wajen abokin ka ce kai ni lifan ina wallahi da zaka sayar mishi ko nawa ne zan siya sai to mu ciniki sai ce ya saya miliyan ɗaya sai ka ce kawo kuɗi to idan aka je gun milefan ɗin ya ce eh ya yadda ya san to cikin ciniki ya tabbata in ya ce bai amince ba sai a mayar wancan da kuɗin tun dama ba shi masa izini ba saboda ka shi wannan mai sautin ko mai saƙon da ya sayar ya ci riba riba ta mai kuɗin ce ba ta samu ko dai ya dawo masa da kuɗinsa da ribarsa ko kuma dai ya ce masa asalin abin da ya ce kuma ya haɗa masa da sauran ribar ya ce to abin da na koma wanda kace baka yadda ba na sayar na ci riba ga wanda kake son kuma ga ribar ka ya ce to shikenan na halatta maka to fa kuluha ni amriya Allah ya datar da mu abin da muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu lada abin da muka kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka yaye mana hali mara daɗi da muke ciki Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وآت مبتلانا اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا